Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Awal King Abdulaziz. A ranar 23 ga Satumbar 2003 aka yi taron jaddada goyon baya ga Buhari a Kano duk da 'yan sanda sun yunkurin hanawa. Jam'iyyar NNPP da gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ne suka gudanar da taron a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata. Da fara dai an shirya taron ne a filin Sukuwa amma sai hukumar 'yan sanda ta hana. Kakakin 'yan sanda ASP Baba Muhammad ya ce ba za su bari a yi taron ba saboda dalilai na tsaro. An dai shirya taron ne domin jaddada ƙauna ga Buhari bayan da ya sha kayi a zaben shugaban ƙasa na 2013. Don haka gwamnan Kano Ibrahim Shekarau wanda ya yi nasara a ƙarƙashin jam'iyyar ANPP ta Buhari ya shirya wannan taron domin tunkarar zaben 2007.